الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ينينا قوما أتوانا وتانا رمضان من البركة na hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida daidai da goma ga watan uku dubu biyu da ashirin da biyar a wannan masallaci mai albarka na ashek abubakar gumi da ke mariri titin mai dogororar kusa da kasuwar yan goro ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul sa'ad za mu tashi

na'am bismillahir rahmanir rahim wa ma khalaqana samaa wal arda Allah yake ba ma halicci sama da ƙasa ba wa ma bainahuma da abin da ke tsakaninsu ba dilan dan ƙarya ko wasa ko wargi ba zalika zannin alladhina kafaru. wancan zato ne na waɗanda yake ba musulmi ba kafirai fawailun lillazina kafaru minan nar wani wailun wata rijiya ko wata mugunyar azaba ta wuta za ta tabbata ga kafirai ayoyi da yawa a cikin alkur'ani Allah yana bayyana cewa halittar sama da ƙasa ba a yi su don wasa ba ba a yi su don tabbatar da komai ba sai don tabbatar da gaskiya ma khalaqnahuma illa bil haqq walakinna an nasi la ya'lamun duk mutumin da ya kalli sama da ƙasa ya san wasa ba za ta haifar da wannan ba warge ba zai haifar da shi ba inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab akwai aya amma ga masu hankali in ka kalli su wanda ya yi wannan rufin ko girman masallacin nan ka kalla ka cewa an yi aiki ko to ina ga sama don Allah <clears throat> iya ganin ka? to bayan girman daɗewar. haka ka taso ka ganta haka za ka mutu ka batta duk iyaye da kakanni haka suka ganta suka tafi abu na uku bayan dadewa babu wani lalacewa da ya taba samu in dan adam ne ya yi wallahi wallahi sai sun lalace da ta nisan an dade da wargasar da su duk can gini duk ƙarfinsa wata ran yana rauni wataran yana lalacewa wataran yana saki wataran yana nuna alama ga ruwa ga rana ga yau da kullum amma yaya aka yi sama da ƙasa shekaru miliyoyi har yau suna nan ba canji wannan ba ƙaramin ayar Allah ba ce haka za ka gama shekarunka ka koma wasu ma su zo su koma daga nan har ranar da Allah yanke za su ƙari idan sama'un shaqqat idan sama'un fatarat idan wannan ranar ta zo ranar da sama za ta ce ranar da sama za ta tsantsage idan shamsu kuwirat ranar da rana za a tafi da hasken nata gaba ɗaya ta yi duhu Sama wannan ranar ba ta zo ba sai ranar kiyama daf da kiyama to a kalli wannan a ce an yi su don wasa a ce wanda ya wannan wargi ya zo yi a ce wanda ya wannan ya halitta mu don mai wasa afa hasibtum annama kuma abasa wa annakum ilaina la turja'un kuna zaton don wasa muka yi ku dan adam ya zo ya rika wasa yana tikar rawa yana barna yana fasadi kamar ya zo duniya nan dan wasa saboda wallahi dole dan adam ya sha jikinsa dole kuma ya nutsi ya tabbatar Allah ba wata bane zalika zannu ladina kafaru kafirai suke wannan kasa fa wailul lil ladina kafaru minan nar <clears throat> wailun nahuta shine wailun minan nar lil ladina kafaru am naj'alul ladina amanu wa amilu salihati kal mufsidina fil ard kuma zai yi mutumin da yayi hakuri ya zo aiki mai kyau ya yi imani duk shaidancin da ake a duniya yana da damar da zai bai yi ba don tsoron Allah don yana so ya bi dokokin Allah bai bi son zuciyarsa ba ya zo ya daure ya bi Allah ya bi dokokinsa kai ka ɗauka iskanci ne bai iya ba ko kansa ne bai waye ba kai wani iskanci ma ustazan za ka yi ka isa ka yi ne wallahi wallahi baka yi sake ba kila sai sun fika iyawa sai sun fika kwarewa kai kuma kana ganin kana shedanci kana iskanci ka dauka wayewa ce ba wayewa ba ce jahilci ne rashin sani ne wauta ce baka taimaki kanka ba su sun taimaki kansu ne suka tsare kansu suka ba Allah ba su bi son zuciyarsu ba saboda haka Allah ya ce zai yi wanda suka imani suna aiki na gari mai balansan ɗinsu mu daidaita su ne na fil'adi kamar masu barna a ban ƙasa wallahi ba zai taɓa yiwa ba? Amina jalil mutaki na kalfujjari ko masu tsoron Allah da Allah za mu yi da su kamar fajirai su masu tsoron Allah nan ka ɗauka kansu ne bai waye ba a su ne ma ne ai wayewa kenan ka ba Allah birnanci kenan ka ba Allah amma don ka zo ka zama shaidani a ban kasa kawai ka zama aikinka kawai barnan to wannan kai ne kake cikin duhu kai ne kanka yake cikin tukunya baka waye ba domin da abin da kake yi shi ma wancan zai iya yi amma ya bari don tsoron Allah duk abin da kake takama da shi sannan da abin da za ka yi wasu sun yi wasu sun fi ka wasu sun ninka ka amma ba ci nasara ba babu wani mai barna da ta ce kyau ko ya ci nasara ko kuma ya zama abin koyi ko ya zama abin ambato sai ma ka mutu za ka gane kuranta duk sanda aka ambace ka mutane sai Allah wadai to da haka Allah ya ce ba za mu taba sanya su ba wannan shine cikakken tasbihil balik yanzu wani guri da Allah yake cewa afana ja'alul mujri afana ja'alul afana ja'alul muslimina kal mujrimi malakum kaifa tahkumun sai aka kalbu aka juya a madadin a ce afana ja'alul mujrimina kal muslimin malakum kaifa kuma. amma saboda tasbihi da aka yi kalbin sa wato dan ya fi shiga zuciya ne yanzu musulmi ma sanya su su zama kamar mujirmai ba zai taɓa yiwa ba afana ja'alul muslimina kal mujrimin nan ma Allah yace afana ja'alul na amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ard am na naj'alul muttaqina kal fujjar Lallai Allah zai sanya masu tsoron Allah a gida na daraja mujrimai da fajirai ya sa su a gida na kaskanci shine gidan wuta na'am كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا وليتذكر أولي كتاب wannan wani irin littafi ne alkur'ani Allah ya ambata shi da na ne saboda ta'azibul lishanihi dan girmama lamarinsa wannan wani irin littafi wato kitabun ɗin kamar habarun limubtada'in mahzufin taqdiruhu haza haza kitabun wannan wani irin littafi ne jama'a anzalnahu ilayka da muka saukar da shi gare ka anzalnahu duk da ƙur'ani ya amfani da kalmar anzalna daidai ce da a nan. muka sassaukar da shi gare ka ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ta kan zo da alaika mun saukar da shi a kanka don ka zama annabinsa mai karantar da shi an zalinahu ilaika alaika duk ma'anarsa daya mun saukar da shi zuwa gare ka Allah ya ce mubarakun littafi ne mai albarka wallahi ƙur'ani yana da albarka albarka alal ruhi albarka alal jasadi albarka alal haya duk rayuwar mai karatun ƙur'ani ta bambanta da wanda bai karanta shi ba rayuwarsa ta yi albarka ruhinsa spiritual yana da albarka gangar jikinsa tana da albarka inda mutum ya rike ƙur'ani sannan albarkar ta shafi rai Ka ga Allah ya tsarkake zuciyarsa na gaya mana mutane makabata suna cewa ku sa yaran ku su karanta Qur'ani su iya wallahi sai sun zama mutanen kirki ko suna so ko ba sa inda za su iya Qur'ani su haddace dole ma sai sun zama mutanen kirki Qur'anin ne zai ja Qur'anin ne zai ja hankalin sannan ya bude musu kwakwalwa ya sa musu fahimta ilimi kowane iri in dai ka iya ƙur'ani to ba zai gagare ta ba medical doctor kake so ka zama injiniya kake so ka zama wani scientific kake so ka zama kawai iya ƙura'ani wallahi sai ka iya ko ba ka zama daskararren kwakwalwa ba in dai ka iya ƙur'ani to da ka haddace babbar magana inna inna inna wato inna menene yake cewa a cikin ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudassir ya ayyuhal muzammil qum laila illa inna sanulqi alaika? qawlan saqila magana ce mai nauyi in ubangiji tana da nauyi to littafin yana da albarka sannan a rayuwa babu yadda za a ka san qur'ani ka haddace shi ka iya shi ka san fassararsa kuma ka ta ba zai yi ba talauci ma kun yi bankwana da shi halin kakanika yi halin wayoni as ma ba za ka shiga in ko ka ga mutum ya shiga halin wayoni as to ya bar ƙur'ani ne ya bar karantar wata amma wallahi in ka rike shi ba za ka wulaƙanta ka kalli duk wanda ya san ƙur'ani ko gingitawa baya yi har tsufan shi ba zai gigice ba yanzu kai shak dahir bauchi in ba don ƙura'ani ba da ni ya kama sambatu wallahi albarkacin ƙura'ani amma har yanzu ba don tsufa ba tun muna yara haka muka taso mu kai tsoho ne dam da ƙura'aninsa to da ni ya rikice da ta ni kwakwalwa ta gushe amma lan yana kwanta na gaba ido ya tafi amma qur'ani yake karanta kuma zuwa qur'ani yake duk tsufan nan bai taya manta shi ba sannan na taba ganin mutum biyu a rayuwata ɗaya ya yi mummunan hatsari duk wani abu na rayuwarsa ya manta da shi amma bai manta qur'ani ba wallahi har 'ya'yansa in ya gani ya manta sunan bai san su sai ya ce waye wannan amma wallahi ya kama karatun Qur'ani zai manta tiryan tiryan zai ɗauko daga bakar hannun Allah bai mantar da shi da ƙur'ani ba haka wani shi ma wani bawan Allah ya haɗu da matsala wallahi ya manta komai a rayuwa amma ƙur'ani yana nan saboda albarkar ƙur'ani saboda haka yana da tasiri alƙur'ani sannan wajen neman sauƙi wajen neman waraka da alƙur'ani karmi wasa da shi ciwo kowane iri wallahi mu rike qur'ani wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifaa' shiriya ne waraka ta inji ubangiji so da ka cututtuka da dama da za mu riƙe ƙur'ani likita ko kuɗinka ba zai ci ba wallahi ibn al-qayyim a cikin littafin shi adda'u wad ko al-bayan al-kafi liman sa'ala an ad-dawa'i shafi sunan littafin yace nayi wata rashin lafiya a maka mummunan rashin lafiya zai al-qayyim yace ban je gun likita ba ya ce wallahi ruwan zamzam nake tsebo in samu ƙur'ani in karanta fatiha a cikin miraran in kafa bakina a cikin kofin iskar karatun na shiga fa aqra fatiha miraran in ta karanta fatiha yace sai in sha fa bari'tu sari'an yace cikin gaggawa na warke yace sai na kasance ina siffanta haka ga duk wanda ya kawo min cutar rashin lafiya sai in ce ebo zamzam kafa bakinka a ciki rika karanta fatiha da falaki da nasu irin su kulhu Allahu ka sha sai ce wallahi sai ya zo ya mu godiya je ibn al-qayyim Aisha ta ce da aka yi wa annabi sihiri Qur'ani na dauko Fatiha falaki da nasu kulhu Allahu ina karanta ina shafa masa ya warke to da aka karkai wasa da Qur'ani ka nemi albarkashi ciwo kowane irin ya taso yaro ya ce yana ciwon ciki ta ne ebo ruwa kawai karanta fatiha ka ce sha wallahi zai je kwanta ko kunnensa ne yake ciwo karanta kurani inda zanzan karanta ka ɗiga masa wallahi zai tsaya amma ka rasa yadda za ka yi ga ƙur'ani a hannunka ka ce ka rasa yadda za ka yi zancen Allah abu sa'id bin khudri hadisin na cikin bukhari annabi ya tura su wani guri suka zo wucewa ta wani gari suka ce baƙi ne dare ya a ba mu gurin kwana suka hana su a ba mu abinci suka hana su suka samu gindin wata bishiya suka kwanta a daren kunama ta harbi sarkin gari, aka yi aka yi wannan karin ya kwanta bai kwanta ba aka ce aje gurin baƙin can ko suna da magani aka zo aka same su gashi gashi sarki fa ya kasa bacci karin kunama yana ta yawo a jikin shi ko kuna da magani suka ce magani kai kuna da magani suka ce mu je suna zuwa abu sa'id na khudri ya ce ina gurin harbin gashi ya karanta fatiha ya tufa ya ce ka annahu nashata min iqal kamar an zara kaya tasirin alqur'ani tasirin fatiha wallahi kamar an zara kaya sarki ya tashi yayi baccin da bai taba yin sa ba ya ji kwanciyar hankali ya kawo dabbobi da kuɗi da komai ya ba suka ce to amma ba za mu ci ba sai mun je mun tambayi annabi suka zo suka gaya ya rasulullah ga abin da ya faru annabi ya ce wa ma yudrikum annaha ruqya ta ina kuka gano cewa fatiha ruqya ce ta waida ce a bar yin tofi ce abin da kuka yayi daidai mu ma ku san mana dan abin da kuka samu su da haka waɗannan ayoyin ƙur'ani zancen Allah ne suna da tasiri duk wani ciwo da aka kasa gane kansa kawai a karanta ƙur'ani ba an ce ba za a je gurin likita ba ne amma a karanta ƙur'ani a nemi albarkar su gani kai dai ka yi ne ka yadda zai yi wallahi za ka ga tasirin iyayenmu da sun yi mata in ta kasa haihuwa ma ƙur'ani ake ɗauko a karanta mata nawawi karanta al'azkar na al'imamun nawawi ya ce mun gwada mun jaraba idan mata tana kan naƙuda ya ce a karanta mata ayatul kursi da fatiha da falaki da nasi da inna rabbakumullahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa alal arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hasisa wa shamsa wal qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin yace wallahi karanta a bata tasha ya kharuju min bayni sulub yace yace wallahi dan zai fita sulub kuwa ina ruwan Allah qur'ani ne fa amma a ce an rashe da ra'ayi ga ta ta kan nakuda tun jiya a kwashe ta tafi in an je asibiti ma me suke yi ne ka tambayi yan asibitin ka tambayi matan da suke zuwa asibiti wallahi ba abin da suke musu zuba musu ido suke suna ihu su ce ba ruwan sai sun haihu ne za su taso su same su amma ba ana abu suke musu ba sun yi kokari su ce to bari mu gani in haihuwar ce in ba haihuwar ba ce a yi mata allura a gani sai su tafi su ba su gudu amma ba ana abu da suke musu ƙur'ani yana da tasiri ƙur'ani yana da aiki za ka ga aikinsa sosai kitabun mubarakun Allah ya yana da albarka mun saukar da shi gare ka liyadabbaru ayatihi don su yi tadabburi da ayoyinsa tadabburi me tadabburi a tadabbur a tafakkur wa ta'ammul wa im'anun nazar shine a tsaya a duba alkur'ani aya aya kalma kalma na farko wannan ba maganan mutum ba ce lalle akwai wani sakonni da yake ɗauke da shi ƙur'anin nan a a yi dabburi a ga wani saƙo yake dauke da shi sannan a kalli jerin kawai jerin yadda aka tsara shi sumuni sumuni rubu'i rubu'i izu izu shafi shafi komai yadda aka tsara shi a tsaye a yi dabburi a kai sannan ilimin da ke ciki ba ilimin da babu a ƙur'ani sai dai in ba a gano ba abdullahi dan masaudi ya ce ko tinki ya tace ko raƙumi na ne ba bata na duba qur'ani wallahi zan ganshi saboda tsabar tadabburi saboda haka ilimin da ke ciki yana da yawa ɗaya daga cikin magabata ya ce inna ajaibal qur'an a tsarna nauni mamakin mamakin da ke cikin qur'ani shi sa bacci ma ya kasa zo min ba na iya bacci da daddare saboda aja'ibal ƙura'an. in tsaya ina ta karanta littafin Allah ina kallon abin mamakin da ya kunsa a wannan ba magana mutum ba ba magana dan adam ba ce duk ilimin nan da kake zai turawa sun kirkiro da za a bi qur'ani duk za mu same shi da science ɗinsa da duk wani ilimi har na technology ɗin wallahi yana cikin qur'ani balantana biology balantana duk wani dai abu da kake nema sau da haka rayuwa ce Allah ya riga ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallama wanda babu komai ma farraɗina sulki kitabi min shai. sannan waɗanda suke ta daburi a kansa za ka ga sun nutsu yana sa musu tasiri yana sa su zubar da hawaye abdullahi ibn rawaha ibn rawaha wata rana yana kwance sai hawaye na ta zuba matar shi ta ce me yasa kake kuka ya ce wata aya ta ta ƙur'ani na tuna ta ta hana ni kuka ta hana ni barci nake zubar da hawaye Allah ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya ba mu sani ba muna cikin wanda Allah zai tsamar ko ba mu daga ciki to da haka lalle qul aminu bihi aw la tu'minu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 kuma don masu tunani da hankali su tsaya su yi tuntuntuni a kansa wani irin littafi ne wannan izu sittin yara su haddace manya su haddace mata su haddace turawa larabawa kowane irin yare ya haddace kuma ko ba ka jin yaren za ka haddace wani malami da ya zo zauna a nan jami'ar bayero mutumin kasar misra ne masanin alkur'ani ya ce abin da ya ba shi mamaki game da alƙur'ani ya ce mu masana alƙur'ani mun san surori masu wahala mun san surorin da sai an nutsa ke karantawa suke zuwa mun san surorin da ko ba cikin nutsuwa kake ban ka zo za su zo saboda saukinsu ya ce suratul la'arafi tana daga cikin surori masu wahala suratul an'am tana daga cikin surori masu wahala ya ce haka na zo a kano yace yana bada wannan labari ne shi yana misira ma a lokacin yace a Kano na zo na tarar da wani bawan Allah ya san Qur'ani gardi ne kuma yana da kayan tireda da yake yi yace yana ciniki yana sai da kayan tireda kuma yana karanta suratul la'arafi ko kuskure baya yi <laughs> yana ciniki yana karanta suratul la'arafi har karshen ta yace wannan abu ya bashi mamaki ya yi masa larabci ya ga ko zo in kashe ka da larabci da iya amma ga shi ya haddasa ƙur'ani ya ce ban da littafin Allah wani littafi za a yi mishi haka sau da haka wallahi mu riƙe ƙur'ani mu yi karnu mu haddace shi kada mu yi wasa da shi kuma sai dole sai an zauna an bauta mishi wa ƙur'anan faraqanahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukfin wa nazzalnahu tanzila wallahi sai an zauna sai an daina yawo sai an daina bacci sai an daina shige-shige tsayawa zai abuta musu sosai ba ka ba zai shiga ba sannan ko ya shiga ba qur'ani ka san me yake so wallahi so yake har sai an shiga kabari ba a rubuwa da shi in dai za ka yi sati baka karanta ba in ka sai ka samu gargada. su kansu da ka dana gwani wani gwani wani karka ɗauka wai kawai karanta suka yi suka zauna kullum a cikinsa suke ya zame musu jini da tsoka wani bawan Allah fa gwani ne ya karanto tun daga bakar hannasu bai bata ba sai da ya zo cikin iza waka atil waƙi'a kuma an nemi shi tambayoyi in an zo na ce meye wannan ya ce kuri meye wannan kumsa meye wannan kaza aka ce wa a barik me yanayin yace kumsa aka ce <laughs> ai kuri ne a gurin yace kash karatu ya yanci sai ya koma makaranta <laughs> kumsa ce ko <laughs> so suna kai in ka duba mutanen yadda suke har bi mala wallahi kai ka san ba karamin bauta aka yi qur'ani ba duk duniya ba inda ake bautar qur'ani kamar Najeriya kuma wayannan gardawan inda ake karatun allo a tsaya a karanta harjinsa a yi bayaninsa komai sai an ƙididdige shi a ce ma alifin guda nawa ne a ce ma ya'un guda kaza ce a ce ma izo kaza ne a ce ma wayannan su uku ne a ƙwar'ani ko a ce ma shi kadai ne filin <laughs> kuma wallahi ka bibiya shi kadai din ne eh in ban da irin wayannan ba za ka samu irin inda ake bauta ƙwar'ani haka ba to lalle yana da albarka kuma abin a yi ta dabbori game da ayoyin ne Allah ubangiji ka samu dace Allah ka ɗora ma a kan ƙur'ani ka sa mu masa hidima ka sa ƙur'ani kuma ya zame mana mai albarka a rayuwa na wa habna wa wahabna li dawuda sulaiman Allah ya dawo bayani kamar akan annabi dauda yace annabi dauda mun masa baiwa ta wani yaro sulaiman mun masa baiwa wahabna mun masa kyauta da baiwa yaro nagari idan an baka mutumin kirki to shine yake cewa an masa baiwa wa wahabna li dawuda sulaiman ni'mal abdu innahu awwab ni'mal abdu madalla da wannan bawa ko dai shi Sulaiman ko shi ainihin wato Dauda din innahu awwab amma da yawa malamai suka ce Sulaiman ake nufi saboda duk yakin a kansa ake magana na gaba wanda za su zo innahu awwab lalle mai yawan koma ga Allah ne anan Allah ya ce yayi masa baiwa yayi masa darajoji yayi markaza yayi markaza kuma ya ce innahu awwab da ya zo magana kuma akan annaba ayyuba ya haɗu da jarabawa da musifa iri kaza da kaza da kaza aka ce wa da bi yadika san fadarib bihi wa tahnas inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab san an jarrabe an masa baiwa da falala da ni'ima da mulki da kaza aka ce innahu awwab nan ya haɗu da bala'i da musifa iri ka kaza ka ce innahu awwab Ta sai ka ce wai da a baka kuɗi da mulki da ka zama mai godiya da a jarrabe ka da bala'i wanne ya fi ladan sai wani magabaci ya ce to ai duk an yin kuma ya ce innahu awwab sai ce a bashi kuɗin dai <laughs> domin ga Sulaimana an ce innahu awwab shi ma wancan da ya haɗu da jaraba an ce innahu awwab duk yabo ɗaya Allah ya mun wancan ya yi haƙuri an yabe shi wannan an ba shi dukiya ya gode an yabe shi ni'imal abdu innahu awwab ni'imal abdu innahu awwab so da haka Allah ya baka ka gode lalle ya fi a jarrabe ka da bala'i so da shi bala'i ba kowa zai iya ɗauka ba ba kowa zai iya jurewa ba Allah ya samu dace to ubangiji ya ce lalle mai komawa ne ga Allah na'am iz urida alaihi bil ashiyi as-safinatul daga cikin abin da Allah ya hore masa akwai dawakai da raƙuma masu ɗimbin yawa in garman doki masu gudu duk yana daga cikin abin da Allah ya hore a cikin mulkinsa wata rana an kawo masa an buduro masa su aka jera masa su to sakamakon duk da ya tanade su don jihadi don taimakon addinin Allah su ne asafinatu aljiyadu aljiyadu shi ne ake ce ma doki jawad in garma mai gudu da dawakai masu gudu lafiyayyun ma'aikatansa ko bayinsa suka bujiro masa su ya zo yana jajjera su har ya shagala bai samu damar yin zikirinsa ko wuridinsa wasu suka ce sallar la'asar har sai da rana ta faɗi bai sani ba wannan abin ya tayar masa da hankali id urida alaihi bil ashi da yamma aka bujuro masa as-safinatul jiyadu wa'annan raƙuma nasa masu gudu faqala faƙala sai ta inni a hababta hubbal khairi na zo ina ƙaunar san alkhairi san abin duniya irin wayannan raƙuma kaza kaza kaza har ma suka mantar da ni an zikiri rabbi game da ambatan ubangiji na hatta tawarat bil hijab har sai da rana ta buya a bayan hijabi wato rana ta faɗi ban samu nayi abin da ya dace ba sai ta rudduha alayya na'am Gaba مصرا ya ce gaba ɗaya ce alayya ku kawo min su ku dawo min da su wa'annan raƙuma da dawakai faɗafika masan bisuki sai ya shiga yanka su da takuba da kayan kaifi duk sai da ya gama yanka su gaba ɗaya ya ce gwara na yi asarar su a kan sallar la'asar kaɗai da takubce mu bisuki wal anaki asok shine ƙwaurinsu a ana wuyansu ya rika yanka su a wuya yana yanka su a ƙwaurinsu sai da ya gama yanke su gaba ɗaya ya ce daga yau ba za su sake shagaltar da ni gabarin sallah ko gabarin yin ibada ba to sakamakon wannan ubangiji sai da ya saka masa kuma da alkhairi to da ya yi don allah kuma asali kyakkyawan niyya ce ta sa ya tara waɗannan dawakai wala kad fatanna wala qad fatanna نعم قال رب اغفرني لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي نعم إنك أنت الوهاب ولقد فتنا سليمان حقيقة من جرب سليمان من جؤبنجي فتنا أي اختبرنا من قدش من جرب شيء wa alkaina ala kursiyihi ƙarshe abinda muka jefa akan karagar mulkin nasa ko kujerarsa jasadan wani ɗan jiki ne da aka yi barinsa sun ma'ana daga nan sai ya dawo ya gane cewa ya yi kuskure ko ya yi mistake annabi ya faɗa cin hadisi sahihi cikin bukhari da muslim annabi suleiman ya yi rantsuwa ya ce wallahi sai na samu yara guda ɗari wanda za su yi jihadi fi sabilillah yana da mata an ce guda ɗari ko ɗari uku a wata ruwaya kamar da hadisin bukhari ya faɗa ya ce kowace zai shiga gidanta da ikon Allah za ta samu juna biyun da sai ya zo ya yi jihadi to sai manta bai ce sha Allah ba ji annabi da ya ce insha Allah annabi ya ce burinsa zai cika amma ƙarshe sai mata ɗaya ce ta samu juna biyu kuma ma ta yi bari <clears throat> bai ma cika halittarsa ba shi ne wa alƙaina ala yi jasadin sun ma'ana sama tun da kyakkyawan niyya ce sai Allah ya saka mishi bai samu abin da yake ne ba ba amma ƙarshe da yi addu'a ya ce ƙala rabbi gifirli Allah ka yafe min wa habli mulkan kuma ka bani wani matsayi ka bani wani mulkin da layan la yanbaji min ba min ji ba zai taba wa kuma ya dace wani ya sami irinsa ba a bayana innaka antal wahhab Allah kai ne mai yawan baiwa Allah ka bani wani matsayin da ba kowa zai sami irinsa ba inda ya dangane da mulki ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya wata rana ina sallah sai na ga shaidan ya taho da idan wuta gindin murhun wuta ya kaina yana so ya sa min annabi ya kai rifta ya kama shi ya ce hannaji sanyin yawon bakinsa a hannuna ya zo hannuna danke shi sai na tuna addu'ar annabi Suleiman rabbi habli mulkan layan bage da ahadin min ba'adi innaka antal shi ne dai na sake shi don kanna na shiga cikin addu'arsa ce wallahi na yi niyya in kama shi in ɗaure shi a gindin bishiya da safe kowa ya fito ya gan shi har sai yaran madina sun yi wasa da shi sun yi yawo da shi a garin nan na ce lallai da annabi ya kama shi ya yi mana maganinsa <laughs> da ba haka ba to amma ya ce sai na tuna addu'an nan ta annabi Sulaiman sai na sace shi so da ya riga ya roƙa kada in je in shiga masa cikin addu'arsa ya ce Allah ka bani mulkin da layan bajile hadin min ba'adi إنك أنت الوهاب قال شاء الله يتي فسخرنا له الريح فسخرنا له الريح تجري بأمره حيث أصاب نعم والشياطين كل وغواص نعم وآخرين مقرنين في Fasakharna lahur riha a sakamakon haka Allah ya ce sai buka hore masa iska. Iska. tajari bi amrihi tana gudana bisa umarninsa wannan iskar abin da yasa Allah ya hore masa dan sakayya ne dangane da abin da ya asara kuma da kyakkyawan niyya kuma yana son jihadi ne yana son taimakon addini sai muka hore masa iska duk inda yake so iska ta kai shi ko iska ta fuskanta to nan za ta yi to da aka cikin kankanin lokaci iska kai ni guri kaza kai mu guri kaza dandanan za ta kai su ta jaribi amrihi rukha'an haythu asab iskan na yawo rukha'an haythu asaba wato tana yawo cikin nutsuwa da kwanciyar hankali duk inda yake so ya je ya samu za ta kai shi wannan Allah ya masa wannan sannan wacce ya tsina shaidanin aljanu shaidanin aljanu wannan adafi ne su ma muka hore masa shi ta zama adafi makulin bihi kulla banna'in wa gawwas duk wani mai gini da duk wani mai nutso a ruwa cikin wayannan shedanu da a karkashin mulkin sa suke mun hore masa aljanu ruwa gawwas banna'i masu gine-gine iri-iri komai yake so akwai wa akharina wasu ma na fil asfali an daddaure su a cikin maruruwa haka ake kawo masa aljanu da shedanu duk a ƙarƙashin mulkinsa haza a fa'una muka ce wannan kyautar mu ce baiwar mu ce fam nun, kai ma yi baiwa yadda kake so aw amsik bi gairi hisab ko ka rike duk ba tare da lissafi ba wannan ne, kada Allah ya masa wannan annabi Sulaiman wa inna lahu indana la zulfa kai a gurin mu fa yana da shiga yana da matsayi yana da kusanci wa husna ma'ab da kuma kyakkyawar makoma Allah ya yarda da shi Allah ya sa shi yana daga cikin fa fada shi yan kusa da shi na'am naam. wa zukur abdana ayyuba Allah yace kuma ka tuna labarin bawan mu ayyuba annabi ayyub alaihi salatu wassalam idna da rabbahu lokacin da ya kira Allahnsa anni masani ya shaytanu lalle shaydan aljani ya taba ni bin nusbin wa azab da wahala da ciwo da azaba annabi sul annabi ayyub yana da wadata ta arziki yana da iyali yana da ‘ya'ya yana da dabbobi yana da duk wani arziki da Allah ya mishi kuma yana bin Allah yadda ya kamata sai shaidan <clears throat> yace ce ya ubangiji ka ɗora ni akan wannan bawa naka yace na baka dama a kansa amma banda zuciyarsa laka kullu shay'in illa ƙalba farko ya zo ya halaka masa da dabbobinsa ya halakan masa da dukiyarsa ba abin da ke fitowa bakinsa sai alhamdulillah na gode wa Allah babu babu babu mummunan magana ya zo ya kashe masa iyalansa kakaf da yaransa da matansa duk suka mutu saurin sai matarsa guda ɗaya sannan ya zo ya sa masa ciwo a cikin jikinsa ciwo mai tsanani annabi ya ce sai da ya shekara goma sha takwas ba shi da lafiya <clears throat> shekara goma sha takwas ba ƙaramin shekaru ba ne kuma duk da haka yana jin kunyar ya kira Allah cewa ya yi masa sai mata shi ce ta matsa masa ka roƙi Allah mana ya ce shekaran mu tamanin a cikin ni'ima ko saba'in a cikin daɗi a cikin yalwa a cikin farin ciki ki bari in muka shekara saba'in ɗin a cikin wannan yanayi sai mu kira Allah amma shekara sha takwas ta yi wuri kaya an kwace ma jari wata ɗaya ka yi jiki kana ta cewa ya maka addu'a malam jari na ya yi baya kuma shekara da shekaru kana ta fama to shi ne dai ta matsa to sakamakon tosaya mata da yayi ne wasu ka ce ma a tarihi har sai da ta kai dan abin da zai ci da abin da zai sha sai da ta kai tana yanke gashin kanta tana sayarwa to shine ya gani ya tosaya mata daga nan ne fa wa ayyuba izna da rabba anni masaniya shaytanu bi nusmin aba anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin Allah ce jabna lahu sai muka amsa masa faka shamna ma bihi min dur muka yaye masa wannan cutar ta. nan ma yace wa zkur abdana ayyub idna da rabbahu lokacin da ya kira Allah anni massani ya shaytanu bi nisbin wa adab urkud bi rijlika to kuma komai Allah yana yin sa da sababi shine ga ciwo amma ba za a haka kawai tashi ba ko ƙur'anin ka karanta kaga sababi ka kama sai aka ce ɗan zungura kafarka urkud bi rijlika dan zungura kafarka dan taba da kafarka haza muktasalin garuwa an kawo maka farko na wanka ne baridin wa sharab yana da sanyi ruwan sanyi ne sannan kuma abin sha ne ka sha kai wanka da shi wato magani ne ka sha kai wanka da shi aka kama shi ya sha ya warke ina labarin iyalansa da dukiyarsa duk sai da Allah ya dawo masa da su ibn abbas ya ce su ɗin ne bi a ayinihim su ɗin ne ba wasu ba wasu ka ce a wasu ne daban Allah ya dawo masa ba ma su kadai ba wa mislahum ma'ahum aka sake kuma ninnin masa ma E da ziyada kenan wa wahabna lahu ahlahu muka ba shi iya wa wahabna lahu ahlahu Allah ce muka bashi iyalansa suka dawo wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina rahmatan minna duk rahama daga gare mu wa zikra li ulil albab kuma zikiri ne tunatarwa ce ga masu hankali duk wanda yake da hankalin ya karanta tarihin shi ma zai iya dawowa ya koma ga Allah abin da ya rasa Allah zai iya dawo masa da shi وخذ وخذ بيدك ذفا فاضرب به ولا تحنث نعم إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه Akwai alkawarin da ya yi wa matarsa na laifi da ta yi sakamakon kuma duk saboda rashin lafiya ne, kuma duk a kansa. ya ce wallahi sai na yi miki bulala ɗari to gashi ya warke kuma ya ga ashe ita ce kaɗai ma take taɗa wainiya da shi to sai tausayi ya kama shi sai Allah ya ce to tunda ya riga ya rantse wa khudh bi yadika dikisan dikisu dikisu kamar abin da bai wuce tsintsiya mai kai ɗari ba tsintsiya in ka zo zirin tsintsiya ɗaya biyu uku aka ce zai haɗa kamar tsintsiya kamar ɗari ya ɗaure ta sai ya ɗan da ce ta da shi ba sai ya warware rantsuwarsa ba in yi mata wannan dukan da wannan kamar ya yi mata bulala ɗari ne tun da ya riga ya rantsu. wa ya ya yadika diksan fadarin bihi sai kai dukan da shi wala ta hanas karka warware insha Allahunka karka warware rantsuwarka Allah ya ta wajen na husabira. mun same shi ba mai haƙuri ya fa haƙuri Allah ne da kansa fa yake faɗa ka san yadda Allah ya ba da shaida to lalle ayyuban fa yayi haƙuri inna wajadnahu wallahi mun same shi sabiran mai haƙuri ka rasa dukiya ka rasa yaya ka rasa lafiya ka rasa komai duk iyalanka babu wannan ba karamin haƙuri ne ba to amma shaidan bai yi tasiri a dukiyarsa ba zuciyar kullum yana ambatan Allah Allah ce ni'mal abdu ma dalla da bawa innahu awwab lalle shi ne yawan komawa ne ga Allah Allah ta'ala ya samu dace za mu tsaya nan insha Allah wa sallallahu wa sallam wa barak na wani bawan Allah ya tura dubu talatin a asusun marayu sannan wani ya ba da yadi talatin bangiji Allah ya saka musu da alkhairi